Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraronmu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓa batun matsalar fyaɗe da ya addabi al'ummanmu amma kuma lamarin ya fi kamari a arewacin Najeriya inda aka ɗau wani sabon salo na cin zarafin yara da ya musu fyaɗe. kuma a 'yan kwanakin baya-bayan ma lamarin ya zama ruwan dare sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga karashin hira da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi da wani masani kan ɓangaren kimiyyar ƙwaƙwalwa da halayyar ɗan adam. To, wa'yansu hanyoyi ko matakai iyaye da sauran al'umman gari za su iya bi don kare 'yan uwansu da 'ya'yansu daga fada cikin wannan tarko? so matakan da ya kamata a ɗauka yawanci kamar mu ta ɓangaren mu masana eh, ilimin halayyar mutane ko kuma ilimin kwakwalwa yawanci a iya nazarin da muka wa iya binciken da muka yi wanda ake yi mafi haɗe ba wasu ke musu yaɗe da illa makusantan su ma'ana na kusa da su hmm. iya ko abokanan ɗan uwa ko kawunnai ko makwabtaka ko wani abu makamancin haka mafi akasari a cikin kashi ɗari wanda aka an samu wani na waje wanda ba a ma san shi ba ya musu yaɗe gaskiya kalilan ne jini ya za gani kamar matakan da muke tunanin iyaye ko kuma yan mutane wanda suke da 'ya'ya mata ko 'ya'ya maza kamar na faɗa muke da farko ba mata su ake tsaye ba har da maza ya kamata su ɗauka gurin kare 'ya'yansu ya kasance kansu sakin ma baƙi ma'ana baƙin fuska in muka ce baƙi a nan muna nufin wanda ba wanda ba ɗan gida ba kamar ko abokin yaya ko abokin ƙani ya zo sai ka tsale shi da yarinyarsa ko ka kyale shi da yaron ka ya zama yana wasa da shi kai ka je saboda kaya da dai domin a wannan matakin muna ganin wannan bai kamata ya zama kare ya zama iyaye sun bar baki suna hudda da su ko kuma su su tura yaro gidan makwabta cewa a je ka an so mun kaza sun cewa makwabtan nan nasu yana da wasu ɗabi'a na ba ma'ana yana da sha'awar ya ga cewa gashi wata gaya da iyali magidanci yana da 'ya'ya amma yana da wannan ɗabi'ar ko kuma wannan sha'awar na ga cewa ya karɓi ƙananan yara to lalle matakin farko da ya kamata ya ɗauka shine zama na basu cika sakin ƴaƴan su kana da ba musamman mu a nan nahiyar arewa ke yawanci muna sakin ƴaƴan mu kawai mataki na biyu shine iyaye zama suna sanar da ƴaƴan su munin wannan aikin don gane cewa eh, in kina da ƴa mace ko kina da ƴa mace lokacin da wani zai kama ka ko kuma ya yi tsora taka ko kuma ya ja ra'ayinka da wani abin sha ko abin kwaɗayi na ka zo ka yi abu makamanci kaza ka yi ihu ko ka yi kuka ta yadda za a zo a kawo maka dauki ba san ko kina saurare ina sauraron ka um iyaye ya kamata su mm. sa ido akan ƴaƴan sosai zama ko da suna tare da ƴaƴan saboda in kika yi la'akari mu a cikin wannan yanki na wake ga wata ma ila in ta fita ba ta san yadda ta baki wani abu ya faru da ko maybe mashin ya bige ta ko kuma gashi an kama wani mai ita ta sannan hankali da zai da cikin cewa a ita fita kun ga wannan sakaci wanda iyaye ya kamata ya zama suna kula sai abu na ƙarshe shine iyaye da zama da sun kasance masu biya ma 'ya'yansu bukata in in ita ce tana son abu kaza in kina da hali to yadda zaki ke zama da kin iya mallaka mata saboda yawanci masu yin wannan ɗabi'a suna yaudaran yaran ne a zo su ne a biskit ne a kaza ne sai a ga yaro a shiga da shi inda ke kamata abin da ke abin da ya kama abin da ya faru zai faru da yawanci zama iyaye suna biya ma 'ya'yansu bukatu duk lokacin da bukatun hakan ya taso wannan kusan ina da zance a takaice ne matakan da ya kamata mu dauka gurin tsare yayan haka ne to malam me zaka ce a game da batun tsangwama ga wanda aka yi mafaɗe din ko kuma al'adar yin shiru a ce kawai a share a yi haƙuri eto eh don wannan ya zama malamin ita ta ruwan dare ba da faɗa yawanci in abu ya faru duk da ake ce a'a an ne za ta rasa mijin aure ko na abu makamancin haka kuma yawanci hakan shi ke haifar da abin ya zama na yayi ya yawaita wanda yanzu in sha kusan a ƙasa ya zama abin da kowace gwamnati ke kwarin daga ta magani, ba state government ba har zuwa federal level in mutane suke ya zama da suna yin magana masu ɗabi'ar kaɗe ta a kama su kuma hakan zai sanya su daina wasu wasu kuma hakan bai sanya su daina su daina ba ila sai sun ga cewa za su zauna a gidan yasin dundun amma akwai wanda in aka kama su zai suna dainawa haka kuma in zama ana yin shiru wanda ibtila'in ya same shi zai dinga jin bacin rai a cikin ran shi wanda hakan har zai iya sa idan mutum ya yi a tantin mai suicide ma'ana ya kashe shi wanda ba mu ba mu fatan haka to yawanci ba shirin ne ya kamata ba duk lokacin da aka kawo misali ko da ko na kan lalle a ce wadda wani a a cikin zuciya shi ko da an hukunta shi ba zai yi na abin da ya kamata shi ne a kibance shi daga cikin mutane a kai shi inda ya kamata a hukunta shi to yawanci muna yin kira duk wanda ya zama na akabi maganar shafi da ba su kashe saboda ina ka tana a bai shafe ka ba kamar mu yawanci nan bangaren arziki ga ana da ma'ai abu bai shafe ni ba ba ai ba nawa bane a ba dana bane in bai faru da ɗanka ba gobe zai iya faruwa da ɗanka hmm. to ka ji cewa in an taɓa ɗan wani ɗanka aka taɓa shi fyaɗe zai iya faruwa da kowa zai iya faruwa da kowa na ƙara mai wata zai zama na kan mai shiru zai zama da ana yin shiru hakan zai iya sa su wanda ake fatan su shiga cikin wani hali wanda ba haka muke so. To masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da salomon abu ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa kasance lafiya ma assalamu. Hadiza. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da haka barka da sake kasancewa da mu a cikin shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. sunana Aisha Idan mai sauraro na biyar shirin ciwon ya mace a makon jiya kawo muku tattaunawa game da yadda wasu dangin ma'aurata ke janyo rashin jituwa tsakanin su da iyayensu sai kuma wasu dabaru da za a iya amfani da su wajen kaucewa aukuwar hakan inda muka karɓi bakoncin hajiya da shehu mahadi babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙoƙin mata da tabbatar musu da adalci rapa da barista abida hanafi abdullahi ma'aikaciya a babbar kotun abuja kafin mu karkare wannan maudu'i ga wasu 'yan gutsire daga hirarrakin da muka kawo muku a baya wanda ke fito da matsalolin da ake fuskanta da kuma irin shawarwarin da za su iya taimakawa wajen samar da masana. wato shi ne mai dan hali ko shi ne babba haka da kin ga in shine babba dole kowa zai yi kanshi kannan shi in shine hali ne kuma dole kowa zai yi kanshi domin ake fara ma samun matsala gaskiya inda wata ba za ta iya haɗari ma dangin su yayin da gidan ta gidan dan uwan su ba ko kuma su gidan gidan su ko kuma su su zo su baje mata iko da take ne saboda haka abin da ya danganci ne da al'amarin ya tafi kuma abin faɗi kamar mu a wurin rafa abin da muke cewa komi za ka yi ka sa shi akan skilin adalci in kai aka yi ma za ka ji daɗi rubutu a tun da ya aure ya ɗaya mani kaza kuma ba haka bane wani kamar yadda hajjia ta ce sa ido ne kana gani wani abu ma ba ma mijin ne ya yi ba kai ka sa kuɗin ka ka saya kai ka yi da kanka amma sai a ga a kuɗin uwan mu ya koma amma shi bai da aiki sun kai mata kaya bai da aiki sun gyara mata gida bai kuma alhali ba ma haka bane yana yi ma duka abubuwan ita ta yi amma ba ta fito ta faɗa musu ba yawanci zai sa idon nan shi ke haifar da mutu da zan manta wata shekara a taɓa ce mai gida na ce babu wanda ya kai ka arziki duniya da ka da uwar ka suna shi saboda in na ji abida tana faɗin cewa ita ba ta san wannan abu gaskiya ni ban ma san sun kai ba kowa da uba ni sani kuma an ɗauke ni yanzu shekara ta arba'in da ɗaya gidan musu. Hmm. kuma sai da na gama gashi na gama isi na ni aure da wa. duk da ya samu kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakan wuya a gaske saboda ba da inda zai kai kowa idan hmm. mahaifiyar ce take sa ɗan uwan shi mata ko kuma idan ɗan uwan shi mata ne suke ina zai kai ai ba da wasu sosai shi ya rabota da ɗan uwanta ya zo da ita na biyu ita mata kullum sai ta ga an ce ita ce za ta yi haƙuri ki hakuri ya zai ai ƴan uwan shi to ita ma ai ƴan uwan ta daban to namijin da ya samu wannan shi zai yi kokari ya jajirce na farko ya nuna mu ƴan uwan shi banda uwa uwa ba mm. da aka iya da ita don ita ba ba ba musanya kuma ya cike so aka ba amma sisters sai ɗan uwa amma zan iya ce miki in kika samu wuri ya cakuɗe ana neman zan zauna ba sai kuma ni tafiya zan yi kin samu kesi goma na matsalar zamantakewar aure uku cikin su za su iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma da bakin wani walau yan uwa walau aboki walau kawa kamar ai aure zaka ji kullum ana ka yi haƙuri ka yi haƙuri sai ka ji tunanin ba ni na ina son mutum ba to wani hakuri kuma zan je in yi da muna soyayya muna jin daɗi wani hakuri kuma to sai ka zo ka yi auren ka ga yadda kake tunani ba haka ba ne to abin da na fahimta shi shine soyayya a waje kamar aure ina tunanin shine theory shi kuma bayan aure shine practical to in kana son auren ka ya yi daɗi ko menene kai za ka sa a ciki kamar yanzu a baka kunu ne ba shuga in ka sha ba za ka ji daɗi ba amma in ka je ka sa daidai shugan da kake so shine daidai daɗin da za ka ji daidai madaran da ka sa daidai daɗin da za ka ji to yakin da za ka yi shine ka yaki daidai gwargwadon abin da kake iyawa kuma ka fahimta da cewa ka shiga abin nan ne saboda Allah to duk abin da za a yi maka yakin da za ka yi za ka yi yaki ne saboda Allah ba wai don yau za mu tashi akan bayanan barista akan irin nasihar da iyayenta suka yi mata kafin a raka ta zai aure an riga an nuna mu wa'annan fa ba don ki miji ki bane ɗan uwan ki ne to da zaki kula da su haka za ki kula da su duk da nake ma mama na haka nake mata za mu zauna mu yi labari mu ji komai in ma ka zo ka gan su su ba za ka ma ce waye mama na ba waye ne ko maman ne abida ki kilo kun sa a gari ku kika yi aure eh to gaskiya <laughs> akwai bambanci ne hajiya <laughs> akwai bambanci serious bambanci ni abin da na fara samu culture shock sarki kuma akwai hanyar arewa ne amma na samu culture shock ko mutumin bambanci. a arewa Ni eh, a arewa. Sauwar ba gari ɗaya kuke ba. Ni da Katsina nake shi kuma ɗan Bauchi ne ɗan Azari. Haka. A Katsina a Hukar. To ni na tashi in a culture where a woman can speak up. Sai na zo mai aure mm. inda ɗaya eh, za a yi miki komi. In shiru total opposite environment ke na saboda eh, ƴan uwansu. Amma ni alhamdulillah kullum nukan gaya masu gida in ce kasan Allah. Yanzu da ni da ka idan muka sa akwatin zaɓe kada ka zan yi warwar. <laughs> Inda kika ɗauki rayuwa haka cikin jinin. ku. Tabbas wacce kake wani shi ba ba ba baki ba mutum ma ɗan uwanki. Mm. Kai kake kai ke sa duka kai ke sawa a cikin ka. Mm. Shi ko mace. Tabbas ilmi mace shi zai sa ta zama maka baiwa ta zama ma ɗan uwanka da rayuwa. Ke ma a adalci da kan ma uwan shi zai sa zama mace bawa ya zama ma ɗan uwanki bawa. Kin san aka kai uwan da ke fa zai miki abu idan ki kwana rantsuwa ɗan uwanki ba ce da ba ka ba wani. Sosai. Ake dai kawai wata kawa ta gaya miki da abin da kina neman ki hanci ta rayuwa ki. Ba ki taɓa zuwa ki suka faɗi munin su ba ko kuma kin ɓoye munin su gani so wato kuma ni abin da dama na so in kara ma wanda ma shi ne ko ni primarital counseling da zaki ita rayuwa kullum kai wata sabo chapter da ke budewa yake sa wani abu ya zo ko ne tsanin cikin kin da sabon abu a cikin wannan cikin aure so na primarital counseling is very good amma kuma ita sabbin abubuwa wanda kullum ne ni ko na da tarbiyyar ki da imanin ki da sanin Allah ki da tsoron Allah ki da kaba da zai zo yi miki tamfarin shiga wani irin rayuwa cika so yanzu mun samu malaman da daga cikin sun ɗauki abin ana ta aiki a kan noma mun yi wani project muna son shi ma kusan goma sha hudu na yin islamic family a ƙarƙashin shi babu abin da bamu gani ba malama kuma Allah ya sa mun samu goyon bayan malamai da shugabannin al'umma an samu canji da yawa ke za shi da ana gaya ma maza fa ba wai kawai ka shigo gida ba kana bubbuke kwanoni da bukiti an maka samu zuwa a'a da shi ba su kai ya kamata ka je ka je a iyalin ka saka ni kin a kasar Hausa fa idan ba ce ke aiki ba bare gidan da ba mu ce ɗaya ba fa idan ba ce ke aiki ba ko miji ba ba za ki gani ba fa ko kina da problem ba za ki ganshi ba saboda ba ta yanke ki ba ne kuma matan ne da kansu ka kaga mu kansu wannan jarabar mu muke jawo kanmu matsalar kenan society ne hajiya mm. society has made our lives such that the competition for attention um, either ko an saye shi ko an girbe shi to kuma babu wata hanya da za a iya eh? ba yadda za a iya karya wannan al'adar eh, shi nan eh, ana shirin karya ta saboda kansu 'ya'ya mata da ake auren kuwa. a yanzu duk wannan ma ba ita ce damuwa ba yanzu damuwa mu hajiya karya su ‘ya'ya mata sai riga sun ma kansu wata hudu da ce ne da ne wurin to struggle. Hmm. Kuma sannan su sun san ‘yancin su su da za su da a yi masu wani abu ba. Eh, san ‘yancin su mutum Allah ya ba shi. kuma namiji gani yake a gasu nan kamar jan fa'ado. So gaba ɗaya yi ɗin namu an samu wani wani wanda ba ma zamantakewa ke shi ba a farkon ma abin. za su bi su nera ta da Allah ta ya gidan wasu ce ya gidan wani ya gidan da in ka faɗi ne za a faɗi tare da kai ko kuma za a ɗago ka. Ah, ta ita tana neman ne shi yana neman buta. To kin ga ƙarya ta fito. Eh, Mutum waya idan an je za a yi mai komi a kawo a sa mai komi ban san ko kina sauraron Kabiru Gombe ta kwanaki yayi wani wa'azi ce ma maza zai ne yadda ana kawo firijin tare da za su sayi tsaye da abinci. Dan wani shafi tare da masu ta tafi da komi an bar lafi gidan shi gaya ko ka ci ba da. Mai sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako da kuma maudu'in dangin miji a zamantakewar aure daga babin aure sai a tara da mu a makon gobe da izinin Allah domin sauraron wani sabon shirin. A madadin lokacin ma'aikatan muryar Amurka da bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Mahadi da Abida halitta Abdullahi sai Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke muku fatar alkhairi. daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum murya Amurka daga Alhaji Maniru ɗan uwa mai Allah ina da tambaya da duniya da ɗaya akwai ƙasa wadda Allah ya yi mai al'umma da yawa ya Allah ya kawo tururuwa ta yi su hankali ga misali tururuwa ga kaka hatsi tana ta da hatsi tana kai cikin rami tana ɓoyewa sai bazala ta kai bazala babu gaba babu wa sai wurin ubangiji sai ta ta gidowa tana kawowa tsuntsaye na ci su kuma waɗannan mutane sai su yi ta kara kuɗi tiriliyoyi biliyoyi ga sunan barkatai ni ehuwa ne wanga shi ne wanga shi ne sannan lehi kowa bai ganin nashi sai dai na wanda abba a so to waɗanne mutanen ƙasa na waɗanne mutanen ƙasa na duniya in ke sani su ba da ansa in baki sani ba ansa za ta dawo ga dan uwa Allah ka gyara al'umma ce Allah ka taimaki musulmi da kirista kowa da sagar lura ta daga dan uwa mai Allah da cikin garin jega ni ne alhaji ahmadu maye sarkin mayun bakwai aji to ni abin da ya bani mamaki da 'yan siyasan mu na jihar plateau kowa sun gama fatan su a maganan coronavirus sai kai sakatare da gwamnati plateau sai kun ce akwai inda ake jinya ana gwada masu cutar nan wuri uku kace a kiyaye yanzu kai ma kana neman ka buɗe hanyar satin da za ka yi naka kenan a filato ɗan lafiya duk gwamnati duk wanda yake gwamnati na nan duk ba mai tsoron Allah menene za ku bar mana a filato me za ku wace wace irin karya za ku yi sai sa da yi ka fita neman gwamnati baka da imani ka fadi yanzu ana gada nan ka ka gama tsarawa ka zo ka nemi gwamnan ka fadi ka burkice ka zo kuna mutane kada ku ce kaza sun mutu kaza sun yarke ta ina kun taba faɗa wane ne ya mutu da shi mutane sha tara sunan shi wane ne ɗan ina ne wani local government ne kun ɗauki mutanen ku ko kuna gari da ku daga kanku sai ku sai kowanku to muna nan a plateau da kawai shi yasa mun faɗa ma mutane a bidiyar plateau jam'iyyar pdp ita ne jam'iyya ne kyau an ka a zalumi an sa a plateau. Ah, assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hula gwalo jihar ana suna mai nan dama ne kira ga irin direbobin nan suke daukar fasinja suna ɗauka har samu kida ka kauka ka kauka ka wani ma kidan yasa bai san yaran da ake faɗa ba to Allah lokacin da yake a gare ku in kun ɗauki fasinja ku je samu su kalle kalle ku bar su yi addu'a su roƙi Allah na Allah sauke su lafiya domin mutane biyu ba abin da ya fi muhimmanci a gare su yan addu'a aka ce mamaci aka ce wanda ya hau mota domin ita mota in aka hauta aka simbi ne ko Allah ya sa a sauki lafiya ko kuma a samu hatsari amma aka hau ne a dinga addu'a neman Allah ya sauke ku lafiya kowa iya da kingo sai ga Allah Allah ya kai mu ko tausaya muku sai ya karba ga wani gurin ku saba lafiya amma me amfani a samu kida ku kasa yin addu'a ku ba ku da tunani kai direba a kida ba mutuwa wani kada ki kan hanyar tafiya lahira ko duniya in Allah ya so in ka ka lafiya shi kenan kana nan ko ya zama hadari samu ba an tafi lahira ba to da fatan direbobi masu irin wannan sawa fasinjoji kiɗa a mota sun ɗauka za ku musu abuwa ko ƙale su addu'a neman sauka lafiya da fatan wanda aka yi domin su sun ji. Assalamu alaikum sunana ma'azu telawa ruwa ka san sai haske. A ra'ayina shi ina kira ga gwamnan mu na jihar Sokoto Aminu Waziri da shiwa Allah da annabi su bi hanyar da ta tashi daga illela zuwa Kaɗawa. kan wannan hanyar duk hakikanin gaskiya ana samun haɗari ba dan karami da inda an kamata da inda haka ne assalamu alaikum suna na ma'azu telawar ba ka san dubu sai suke karamin hukumar mulki ta gada jihar sokoton najeriya assalamu alaikum biyu hausa sunana Muhammad Sani babban rami mai shugu local government Niger State. Allah biyo ina son ku saya mana ku isa mana sakonmu ga ministan taki ministan albarkatun gona da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wa talakawan Niger State yankin zansi karamar hukumar Mashegu Kwantagoro da sauransu dai gaskiya Allah ana sayan mana takin da shugaban ƙasa ya ce a ba mu dubu biyar yau ana sayar mana da wannan takin naira dubu tara a cikin garin gwamna karamar hukumar kwantagwara local government da mashigo local government haka ake sai mun takin na naira dubu tara lai ba ta sai saboda sun haɗa kansu da 'yan kasuwa 'yan kasuwa ake sayan ma wannan takin suna zuwa suna kasawa tallata baya da kuɗin sayan shi ma kwata-kwata saboda idan ya tanadi dubu biyar da dari biyar ko da ke zuwa babu ba a sayan mai da takin sai ya zira naira dubu tara ga buhu ɗaya sannan a sai mai da buhun takin da shugaban ƙasa ya raba ma talakawa ya ce a ce dubu biyar don Allah don zacin Allah a sayo kwamiti na bincike na gaskiya za su tabbatar muku kuma ku zanta da talaka da suke sayan takin nan muna son mu watsa masarin nan mu babu dama shin kayan nan sun lalace saboda taki ya mana tsanani Allah ta Allah shugaban kasa da minista da kuma taki akan Niger State assalamu alaikum sai anjima assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka Siko mai gado da Katifa Kogwar kana wa karamar kuma Gezawa jihar Kano a Najeriya sayan hausa na murya amurka ina kira ga yan uwana musulmi musamman masu ciwo wata cutar corona tana kisa a sabi da ba wata cuta mai kisa sai Allah rukun da tana kisa ya kamata duk mutanen da ta kama ce sun mutu yanzu to amma kaga wayan sun ake sun samu sauki an sallame su har ma sun fi da suka mutu yawa saboda haka kaga ba kisa take ba kenan saboda haka tsara kwana ta Allah ke ko kana da lafiya kwana kai kare ka mutu kuma wallahi kwana kai kare ba ko mu cuta ba za ka mutu ba ya kamata musulmi mu san wannan saboda haka kuma masu cewa wani kakka tara iyali saboda gudun talauci wannan ma kuskure ne domin ko zaka ga mutum daga shi sai cikin sama in Allah ya jarabce shi kaga sana'a aiki ya kasa ci da kan nasa ma ya ta tallafa masa to ballan da nabi iyali wani albarkacin iyalin ma an kai sa'a za a za a samu al'umma annabi su dinga taimakon ka saboda iyalin amma an kana wani kai kadai ba mace ba ya'ya wallahi wata wahala ko kai za ta wani zai ko rabu shi daga yi cikin sa wa ma zai taimake shi to kaga wannan ne ina ganin wallahi jahilci ne ce wai kai aure kanka tare iyali saboda wahala wallahi wahala ta Allah shi saboda haka kada musulmi ya tsoron tara iyali arzikin kowa ga Allah yake kuma abincin kowa ga Allah yake saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah dan Allah da ana dinga yin tunani daga dan kaka CEO mai gado da katifa kogwar kanawa karamar kuma gebawa jihar Kano a Najeriya. ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita biyar Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.